addu'a ta 109 Allahumma alimal ghaibi wa shahada wannan riwayar muslim ne ita ma wadda ta gabata nan Allahumma alimal ghaibi wa shahada fatiras samawati wal ardi rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su su'an aw ajurrahu ila muslimin Abdullahi bin Amru bin al shi ruwaito wannan hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allahumma ya Allah alimul ghaibi wa shahada masanin gaibu masanin bayyane masanin fili samawa samawati wal ard mahalicin sammai mahalicin kasai rabba kulli shay'in wa malikahu ubangijin komai kuma shine mamallakin sa ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa da kamata in ba kai ba a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina wa min sharri shaitani wa shirkihi ka raba da sharrin shaidan da shirkarsa ya sa ni ne shirka ko kuma tarayya da shi ya sa ni ne barna mun fassara wannan a baya wa na aktarifa ala nafsi su'an Allah ka tsare ni da jawo wa kaina wani mummunan abu ka san adam wani lokacin da kansa yake zuwa je ɗebo kansa bala'i cewa ne ka je ka ɗebo ruwan da kake dafa kanka ka je ka auro mata ta ta ma bala'i ka je ka shiga wani harka ta kasuwanci ya zama maka masiba ka je ka zauna a wata unguwa ya zama bala'i ka je ka kulle kawance da abokantaka da mutanen banza ga sunan dai musibu ko mutum ya je shiga inda ba zai iya fitowa ba wa ana ala nafsi su'an ko ka je ka aikata zunubin da zai sa ka tabbata a wutar jahannama astaghfirullah aw ajurrahu ila muslim ya Allah ka kiyaye ni da jawa dan uwana musulmi wata masifa ina eh, ka zama sababin da zaka dora dan uwanka cikin bala'i cewa ne wani ya cuce ni wani ya zalunce ni kai wannan ba daɗi wani ya zo ya ce wani ya cuce ni wani ya zalunce ni subhanallah Allah fa ya faɗa a hadisul qudsi yace duk wanda ya cuci dan uwan shi mutum yace Allah ya ce wallahi la ansurannahu wala ba'dahu Allah ya ce wallahi sai na taimaki wanda aka cuta din nan wanda aka zalunta nan wallahi wallahi sai na taimaka masa in ji Allah fa ya rantsuwa ko dan adam ne dan uwanka ya rantsuwa ya balanta ubangiji so duk abin da zaka iya jefa dan uwanka cikin masifa ka kiyaye yanzu wannan yanzu wannan ko ko wannan dan uwan uwa da muka sanar a ce maka da addu'a suka yi hadari mutane malam lafiyar su kalau malam suna suna suna ta buga waya wa iyalan sun zo dab gida za su zo gida kullum suna cikin tafiya bayan magariba kullum wani wani mutum kurin ya je da motar sa kurin bacci yake yi ya aka yi a mota sa ce ta fashe ya aka yi kurin ya danna yayyo yayyo kansu kurin ba a wani kurin kana cikin gudu da mota ka ga wani yau gaban ka malam wani a cikin motar yana cewa direban za mu buga musu ba. direba za mu buga musu za mu buga musu kafin ya raba baki gatsau an haɗu sai da ya kashe mutum bakwai a cikin bus ce mutum bakwai ya zubar take gawarsu suka mutu mala wannan ba awa jirrahu ila muslim bane malam har aka kai mutumin nan asibiti kafin ya mutu yana cewa ka san me yake ta maimaita da me ya cika za mu buga musu za mu buga musu ba direba za mu wallahi yana asibiti malam ya kakkarye fa ana treatment ɗinsa abin da yake ta faɗa kenan wannan shi motarsa kenan ban gaya ma wanda suka haɗu ba shi wannan ɗan uwan da na ce muku ai mana addu'a ya mutu wallahi malam gaba da gaba malam suka zo suka yi katsam kuma bayan nan malam motar tasu ita bus ɗin da ta buge su sai Allah ya daga ta ta yi sama sai ta zo kuma ta dira akan ita wannan abin gaba ɗaya ta kakkarya wuyoyinsu ba wanda wuyansu bai karye ba wani hannu ya karye wani wuya ya karye wani har aka kai shi makabarta jini ne yake ta tsiyaya an Allah ya kaddaro amma dan adam yana daukan sababi tun ya zo ya loda mota saboda neman kuɗi ka ga mota tana tafiya zare ga mutane a cike wani yana cin ɗata wani yana shan rake wani yana waya mai amma motar ana zura gudu da ita gata nan kana ganin tayan nan tana rawa ko tayan nan ta yi bulle ko kuma da taya ta mutu amma bahaushe ne Allah ya kiyaye in ta zo ta fashe ba za ka yi control din mota ba dole ke tafiya da mota 120 130 100 tayan mota ta fashe ba za ka iya controlling ba sai yanda ta kai ka so shikenan kurun za ka je ka danna kan wani ka kashe kanka ka kashe wasu kuma kana tsammani shikenan wai wannan wai an mutu an yi hadari shikenan ya tashi a banza akwai hisabi ba wallahi akwai hisabi dan sai Allah ya tambaya akai ka je kai sanadin kashe waɗannan mutanen ba mutum mai matsala irin bahaushe yanzu mutum da yawa duk muna hawa motar haya waye in zai je hawa motar haya a tasha yake zuwa ya je duba tayunta ko ya duba lafiyarta kurin wacce ce take kan layi wannan ne ko bugu kawai ya shiga bahaushe bai damu ba kana ganin tayar a fashe ne ko a lalace ko mota ba ta da wannan nan? kawai sai ka shiga kaga dattawa ya ce abinda ba komi ta kai ce direba yana tuka ku ya gaji kun ga alamar ya gaji ya fara hamma ya yi dabara ya ce jama'a ya gaji yana bukatar a dan tsaya ku dan kama ruwa ku yi sallah ku ci abinci zai dan motsi a ce a aka lallaba wallahi ko kwanan nan shekaran jiya ina dawa daga ina dawa daga Gombe da daddare mota mota muka tsaya wallahi muna cikin tafiya mala a gaban mu malam sai ga wata mota tana tafiya tana kamawa da wuta kuma cikin su da direban motan da wannan wannan yana shan rake wannan yana hira ban sani ba miskinai to amma malam ai za ta yi kauri hayaki fa na rantse da Allah a gaban mu akai wannan wasu daga cikin ku ai da su muka tafi wani ne yana tsaye yana yake cewa direbar yake cewa jama'a mota ku ta kama da wuta ba ta kama da wuta ta kama yu aka tsaya aka fito a taimaka mana da ruwa a taimaka mana da ruwa ba aushe kenan Allah ya tsayar ba ta kama din ba ba ta kone ba ga baki daya ka san me wallahi ka yi lallaba ta yi lallaba ta sai da ya samu ya zuba mata ruwan nan ya dan yayyafa mata ta dan miƙe komai mata ki Allah ya tashe ta ta tashin nan sai ya ce to ku zo mu karasa ya ce wasu daga cikin wasu suka cewa kai wallahi ba za mu sake shiga ba amma wallahi mutumin nan malam bai kira baka nike ba bai duba komai haka ya tuka motar na a gaban mu ya danna ta kurin ya kara mata giya ya gaba baushe kenan to wallahi malamai lura da sababi yana da kyau kar mu dauka wai dan muna addu'a mu je muna halakar da kamu wallahi ba daidai bane kuma ba tsoro bane al bil asbab ba tsoro bane Allah ka raba mu duk abin da zamu jawo dan uwan musulmi Allah ubangiji muke roƙo mana afuwa